ashirin da ga watan shaban shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai ba hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da goma sha ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba ku manta ba darasi muke yi na karatun alkur'ani da tafsirinsa daga cikin suratun nahl jiya muka karanta ayoyi guda biyu aya ta sha biyar da aya ta sha shida to amma kuma ba mu kammala bayani akan abin da ke kunshe cikin bayanin waɗannan ayoyin na daga fa'idoji da suka shafi rayuwarmu ta yau da kullum ba sai lokaci ya ƙare don haka muka ce za mu raba karatun yau sai mu ƙarata kuma da ni'umar Allah cikin godiya gare shi gashi mun sake haɗuwa za mu cika ta abin da ya rage da yardar Allah Allah ya mana katari da fahimta mai kyau da yin aiki mai kyau da dacewa da sakamako mai kyau ayoyin da muka karanta jiya su ne faɗin Allah maɗaukakin sarki wato وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون wa alamat wa bin najmi hum yahtadun ayyunan guda biyu na ƙarshe wa alqa fil ardi rawaki daga cikin ni'imomin Allah gare ku bil adama shine da Allah ya jefa duwatsu akan ƙasa fil ardi ma'anansa ala al ard rawasiya ay jibalun sawabitu ala al ard duwatsun da suke kakkafe a cikin ƙasa Allah ya kafa su ne an tali da bikum saboda ya hana ƙasa ta riƙa girgiza da ku saboda ƙasa ta tsaya sam kana tsaye a kanta ba ta jijjiga da kai na ka riƙa jin jiri sannan kuma saboda ababen ku na hawa su riƙa tafiya a kai domin ƙasa tana jijjiga to ba abin da zai iya tafiya a kanta kuma rayuwa idan ƙasa tana motsi rayuwa kuma ita ba ta motsa ba sai ta tsaya to dan abu yana motsi dole sai kuma ka tsaya a wuri ɗaya. to sai Allah ya sa ita ƙasar ta tsaya ko kuma sai ku motsa sannan Allah madaukakin sarki yake daga cikin niyominsa kuma wa anharan shine yanda ya tsaga koguna da rafuna waɗanda suke gudanar da ruwa daga wuri zuwa wuri daga gari zuwa gari wasu bulan kuma Allah ya shimfiɗa muku hanyoyi ya tsaga hanyoyi tsakanin garuruwa da ƙasashe da ƙauyuka da kuma wuraren da mutane suke bukatar tafiya daga nan zuwa can Allah ya muku wannan nutuka ta tahtadun saboda ku samu shiriwa zuwa inda za ku je wannan shiriyar da ake nufi ba shiriya bace ta shiriyar addini ita mun gama ta a cikin wa ala Allah qasdu sabili wa minha ja'ir mun yi bayani akan shiriyar Allah ta bangaren addini a can amma nan shiriyar Allah ne ta bangaren rayuwa da yadda Allah madaukakin sarki ya sadar da ku gare shi yunazzilu almala'ikata bi ruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi an anziru yana aiko da waɗanda za su rinka koya muku addini su iso da ku zuwa gare shi wa ala Allahi qasdu sabili in kenan wa minha ja'ir to sai kuma Allah ya sa muku hanyar da kuma za ku rinka saduwa da juna waɗannan suna wani garin ko kuna wani garin da ba wata hanya da za ku sadu da juna inda ba don Allah ya sanya subulan hanyoyi la'allakum tahtadun da sai dai ka zauna a garin ku har ka gama ka ba za ka je ko ina ba idan babu hanya to amma Allah madaukakin sarki ce daga cikin ni'imomin sa gare ku shine ya keta hanyoyi waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun Allah ya sanya hanyoyin tsatsaga su a cikin a kan ƙasa saboda mutane su samu shirewa zuwa inda za su je da bukatunsu na yau da kullum a baya wannan ni'ima ce guda biyu fa shi abun hawan kanka ni'imarsa daban wanda wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu baligi waɗanda za su ɗauke ku su ɗauki kayan ku kamar in suka ɗauke ku suka ɗauki kayan ku sai su kai muku ina idan ba hanya ke sai zama wannan kuma ni'ima ce mai zaman kanta ni'imar hanyar da za a ba to waɗannan hanyoyi shine bayani a su jiya muka faɗaɗa har da ƙa'idoji irin na yadda mutum zai kiyaye dokokin hanya da ƙa'idoji waɗanda suka shafi sharuɗa da ya kamata mutum ya kiyaye domin ya zama dukkan mu mun haɗu mun cin moriyar wannan ni'ima ta Allah Allah maɗaukacin sarki ba so in ya kawo ni'ima ko kuma ku mata butulci alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawa Allah ce baka ga mutanen da aka ba su ni'ima sai suka mai da ni'imar ta zama butulci ba duk wanda ya ɗauki wata ni'ima ta Allah sai ya mai da ita kuma abin da za ta cutar da shi a madadin ta masa amfani ai yayi wa Allah bukilci to don Allah muna ƙara cikawa da nasiha da gargaɗi ɗori akan abin da muka faɗa jiya mu kiyaye dokokin hanya waɗannan dokokin hanya sun fi amfanar mu mu talakawa fa kuma saboda mu aka yi su amma kamar da jiya na gaya muku ƙididdiga da ake da shi ta WHO shine waɗanda suka fi kowa yawan mutuwa a dalilin haɗura su ne talakawa ɗin kuma ba auna za ku gani kuma a cikinsu waɗanda suke da ƙananan abun hawa su suka fi kowa jawo haɗura kuma su suka fi samun haɗura in aka yi karo tsakanin mai babar da mai mota ya aka fi tsammani zai ji jiki mai babur amma galibi in ka ga an yi haɗari tsakanin mai babur da mai mota mai babur ne yake jawa da yawa sama da mai mota saboda da mai mota da mai babur ya kamata ya fi kiyayewa to tun da shi ya san da cewa ya fi ƙasa amma ya fi kowa kuma kurɗawa ya fi kowa kuma karya doka wanda za ka ga ya fi yawan satar hanya mai babur ne wanda za ka ga ya fi bai damu ya goge ka in ka goge shi kayan asara in ya goge ka kayan asara yan adaidaitun sau ai dole ya ga muku gaskiya jiya kun ce kun gode saboda an ce ana karɓar muku kuɗi yau kuma dole kuma ku ji ta dawo kanku saboda haka abubuwan da kuke yi na mutum bai damu ba kaje da kai ka jawo aka yi duk lokacin da ka jawo wani gosulo ko ka taka birki ka ji an zo za a yi karo to kafin ka tafi ka tsaya ka duba don in akwai wani da ya mutu kana cikin yan kafara duk lokacin da ka jawo wani hatsari kai ne ka jawo a nan gaba to ka tsaya kar ka yi sauri ka gudu tukun ka duba ka duk wani mai a daidaita sahu ko mai babur da ka ga yana irin wannan abin to ka gaya masa duk lokacin da ya yi na jansa ya tafi ko wanda ba a kan abin hawanta ba ya faɗi amma shi ya jawo to inna innahum mas'ulun ku tsaye da su saboda Allah zai tambaye su to kuma amfanin irin wannan karatu shine sai da mutum zai zama ta hanyar addini ma ya shiryu ba sai an je a talabijin ko a hukuma ana ta faɗa akan kai mai kyau ba addinin mu addini ne mai tsafta da duk wani abu mai kyau ya koya mana Ba ka da bukatar sai an je wani bature yana nuna masa waye a addini duk abu in dai ka san mai kyau ne wallahi akwai shi a addini dama inna ma ya ya'idukum bi ma dalla da duk abin da Allah ke karantar da ku haka Allah da kansa ya faɗa Allah ka sa mu fahimta to sai darasi na gaba shi ne Allah ya ce wa alamatin wabin na jini hum ya sannan Allah ya kan wa mutane alamomi waɗanda waɗannan alamomi ko su zama ma'adin da biha a turuq wato alamomi da ke kan hanyoyi waɗanda suke nuna wa mutane yadda za su gane inda za su je to ko kuma zama alama su ne sign ko symbol waɗanda ake amfani da su ta hanyar ilimin taurari shi yasa wa alamat sai haɗa shi da wabin najm to bayanin mu na yau kuma zai zama akan ilimin taurari ne ilimin taurari shine at-tanjim at-tanjim a musulunci ya kasu kashi biyu akwai da ya halatta akwai wanda ya haramta kamar yadda a karatun zamani akwai ilimin astrology akwai ilimin astronomy to ilimin astrology shine attanjim shine wanda ya haramta ilimin astronomy shine ilmin falak Shi ne wanda ya halatta ya bambancin su yake Allah maɗaukacin sarki a nan ya ce wabin najmi ya don Allah ya sanya wa mutane taurari don taurari su rinka shiryar da su to akwai waɗanda taurarin sanadiyarsu waɗansu za su shiri zuwa hanyar Allah akwai waɗanda kuma za su shiri zuwa hanyar shaiɗan domin akwai wanda shiriyarta ba zuwa hanya ta gaskiya ba ce hanyar shaidan ce kamar da fir'auna da kansa yake cewa wa ma ahdikum illa sabilar rashad to wani yana ce yana shiriya amma shiriyarsa ta barna ce to wannan darasin ya na mun ɗauke shi da muhimmanci ne saboda akwai abubuwan da suka shafi aqida kuma akwai mutane da yawa da suke ɓata wajen kasa gane bambancin astronomy da astrology wanda ya sa mutane da yawa sukan iya sauraron wai masu ilimin taurari waɗanda za su iya sanin su gaya maka me zai faru me ya faru me ke faruwa na fata ana fahimta to saboda mu rabe tsakanin zare da abawa mu gane wanne ne ya halatta wanne ne bai halatta ba su taurari al-Imam bukhari ya rawaito daga Qatada ibnu Da'amat as-Sadusi a cikin kitabar tafsir yana fassara ayoyi daga cikin waɗannan ayoyin da suke magana akan taurari sai ce khalaqallahu Allah ya halici taurari ne da abubuwa guda uku kamar yadda ya faɗa alkur'ani manufa ta farko ya ce mana ya halicci taurari ne domin su zama adowa sama ya ƙawata sama da su saboda da rana ba ka buƙatar ƙawata ado wa sama saboda rana tana sama amma da dare idan ka ɗaga kai sama ba za ka yi kyan gani ba idan babu haske a ciki to tunda Allah ya sanya dare ya zama lokacin duhu don a huta domin in ya ci gaba da haska wurin ba za ka samu lokacin da za ka huta ba to sai Allah ya sa a kashe wuta sai rana ta tafi a garin ku ta fita a wani wurin kuma to amma daidai lokacin da ku kuke cikin duhu to sai saman kuma a madadin ta zama muku baka da kyan gani to sai Allah ya watsa waɗannan taurarin sai sanya mu suna kyalli saboda saman taimaku kyau sai ka kaga in ka ga kwalliyar sama ka san tafi kwalliyar gidansa. amma kuma sai Allah ya sa hakken su inda za ka je kusa da su ya fi karfin abin da idon ka zai iya gani amma Allah ya nesa su sai zama a ƙasa ba ka ganin hasken in ka ɗaga kai kuma sai zama kwalliya ce abu na biyu na amfanin su shine waɗannan taurarin akwai waɗanda Allah ya sanya su ko daga cikinsu su zama kariya wa sama daga shaiɗanu, waɗanda da su ake amfani a matsayin harsashi don a rinka harbin shaiɗanun da suke tafiya domin su rinka sato bayanai na sirrin sama an fahimta sannan abu na uku shine wannan ayar abin da ta faɗa Allah ya sanya saurari ne domin a rinka shiriwa dan adam ya rinka ɗaukar su a matsayin hanyar da zai shiryu a tafiye-tafiye da yanayi da sauran ilimin muka irin wanda ɗan adam zai iya amfana da shi a kimiyyance waɗannan su ne abubuwa guda uku na amfanin taurari idan muna magana akan taurari wannan ba muna magana akan ba ne waɗanda wasu duniyoyi ne masu zaman kansu na fata ana fahimta wancan Allah maɗaukakin sarki shi ya san menene hikimar da ya sa ya halicce su menene a cikin su Allah ne ya sani me yake yi da su wannan Allah ne ya sani wannan yafi karfin ilimin mu amma muna magana akan waɗannan da muke hango haske hasken nan to su ne waɗanda kuma mutane ke amfani da su a cikin astrology Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana alƙur'ani cewa suna zama tsawa ga ƙasa a ga sama sannan suna zama harsashai domin jifan shaidanu ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح كذا زينا وجعلناها رجوما للشياطين كذا اي نبي كده ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين سيكي وعفذناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين هذا عيش بيهم كنا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب wa hifzan min kulli shaytanin mari to wannan shine aiki guda biyu daga cikin ayyukan taurari sai na uku na uku shine da su ake shiryuwa ta hanyar binciken kimiyya na gano abubuwan da ake gano su ta hanyar taurari wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr tarfa sallan Allah ce shi ne wanda ya sanya muku taurari domin ku rinka shiryuwa da su a cikin duhun dare fi bar a cikin duhun cikin ke eh, eh, cikin duhun nan waje a duniya wal bahar da kuma cikin duhu cikin duhun teku idan ana tafiya akan teku jiragen ruwa da jiragen sama da duk abin da yake tafiya a ƙasa ba wani abin da zaka gani ka nuna alama da shi in ka zo kan tudu akwai wa alama akwai abin da zaka nuna in ka shiga cikin teku ba abin da zaka gani sai a zaka ka gane gabas zaka yi yamma zaka ba wata alama ba komi sai ku daga kai sai ku kalli wa bin najmi hum yahtadun ina fata an fahimta sai Allah ya yi wa mutane hanyar da za su rinka gane gabas za su yi yamma za su yi shin igiyar ruwa ta canza musu su yi kwana wannan duka da taurari ake yi sannan da su kuma ake amfani a saman ana tafiya a sama in za a gane directions na aviation shi ma ana amfani da ilimin taurari wajen gane in ka doshi kaza a cikin sama ai ba titi bane aka yi an gane ko hanyoyi ne a cikin sama waɗanda Allah ya sanya wanda ake tafiya duk daga sama can ake ɗauko wannan hanyar shine duk daga cikin ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya sa taurari suke suke bayarwa wa ɗan adam shine ma'anar wabin najmi hum yahtadun an fahimci wannan don haka amfanin tauraro a wurin mu cikin abin da Allah ya gama alqur'ani guda uku ne sauran kuma Allah shi ya san hikimar da ya sa ya halicce su to kamar yadda muka ce wannan harka ta ilimin taurari ta kasu kashi biyu akwai na halal wannan na halal ɗin shine astronomy shi astronomy ne ilimin falaki ne ilimin binciken sama jannati shi ne ilimin binciken yanayin sararin su shi ne ilimin da yake bincike akan abubuwan da Allah ya halitta a cikin kauni da ya yanayinsu da yaya kuma su a kan wannan duniya zai iya shafar mu daga ƙarƙashin wannan ilimin ne shi ya kasu kashi biyu akwai wanda yake zama wajibi a koye shi akwai wanda kuma ya halatta ne a koya ba wajibi ba ne duk abin da yake da alaƙa da wani abu na wajibi kuma shi zai bayar da kofa domin a gane yadda za a yi wajibin to shi wajibi ne koyonsa duk a cikin ilimin astronomy ne akwai kuma wanda ya halatta ne don harkar kusa duniya ne to in kun gara ma a koya in kun gara ma kar a koya wanda duk aka tashi ya koya sai zama ya je yana yin ɗaya daga cikin bangarorin ilimi ne na kimiyya wanda ya halatta a koya kamar yadda wani kuma zai ɗauki kimiyyar ɓangare kaza kimiyyar binciken ruwa kimiyyar binciken yanayin iska kimiyyar binciken dabbobi da tsirrai da sauransu haka kuma binciken sararin su bahana wannan shi ma wani ɓangare ne na kimiyya amma wanda ya zama wajibi shi shine wanda yake da alaƙa da addini da wannan ilimin ne fa ake iya gano haƙiƙanin lokuta na sallah saboda direction in tafiyar rana da wata su suke ba da adadin kwanaki da watanni to amma direction in yadda za a fitar da alƙibla da kuma bambancin lokaci a inda ranar ba ta aiki saboda ana yin dare mai yawa da kuma inda wata ba ta fitowa saboda ana sanya rana to wannan daga cikin binciken ilimin astronomy ne zai iya sa har a gano yaya za a kaddara lokacin sallah a wurare irin waɗancan kun ga ashe ya zama wajibi kenan saboda in ba a yi wannan binciken ba za a yi sallah in kuma za a yi sallah ma ba za a cika abinda Allah madaukakin sarki yace inna salata kanat ala na kitaban mawquta sai za a yi a fitar da lokacin sai da wannan ilimin sanan da wannan ilimin ne Allah ya ce idan za a yi sallah fa walli waje haka shatar al-masjidil haram ka kalli al-masjidil haram yanzu bari tambaye ku nan muna ina muna Kano ko wanda ya fara zuwa Kano mutumin farko yana zuwa Kano ta yaya sallah ta yaya a Kano ya gano cewa ɗakin Ka'aba yana yana sauri ka gane sai yi sallah ta yaya ya nuna masa ba da rana ba ne ko kaza da wannan ilimin ne ake iya gano ina ne direction din alƙibla da ilimin taurari ne ba da rana ba ne. in ka ce za ka yi amfani da rana akwai garin da za ka je wanda ranar za ka fahimci cewa ba irin yadda take a garin uwa ka take a nan ba kuna kuna fata kuna fahimta ita rana tana amfani don gane lokaci ne tauraro kuma suna amfani da gane lokacin da kuma a ina da kuma ta yaya na fata ana fahimta haka idan don gane wurare ne tauraro ya fi amfani sama da rana amfanin muka rana wannan duka mun faɗa a ranar da muka yi karatu akan rana amma yau muna magana akan tauraro ne don ranar ta tauraro ce na fata ana fahimta sannan yana daga cikin wannan ilimin ne fa hakikanin da ake iya gane yaushe wata za ta tsaya yaushe ne jinjirin wata zai tsaya ba wata ta alisafi ka ce yau tsaya gobe uku in an riga an gawa ta ce an yi ashirin da tara to da aka yi ashirin da tara akwai alamun da ke nuna cewa wata zai fito a yau ko ba zai fito ba ai ba da watan ne kansa ake gane ba sai da taurari wannan ilimin duka gano shi dole ne yin bincike a kan shi dole ne saboda akwai abubuwa da yawa na addini da ba za su iya yiwuwa ba sai da shi ina fata ana fahimta to sai kuma abu na biyu shine ɓangaren da shi ya halatta ne shine abin da bai shafi addini ba abin da ya shafi rayuwa ne wannan ilimi ai daga ɓangaren sa ne waɗanda suke yin bincike akan canzawar yanayi za ka gansu a talabijin suna ce maka za a yi ruwa a wuri kaza za a yi iska a wuri kaza za a yi sanyi za a yi zafi sai da suka san wannan abu ai ta wannan ilimin ne na fata kuna fahimta shi wannan ya halatta ne bai wajaba ba don ka tura mutum a makaranta ya halatta ya karanta wannan abu meteorology kenan ya halatta kuma ce ba zai karanta ba amma idan duka garin ku ba wanda ya iya ilimin da ya shafi falakin da za a iya gane ina ne alƙibla na ya zama wajibi farko kifaya dole sai an samu ya koya da kuma ba za ku iya gane fitan wata da fatuwarsa ba kullum a rufe yake dole ne koyar wannan ilimin saboda a gano yadda za a iya kidayar fitan wata ko rashin fitarsa a garuruwan da ba za su iya taɓa ganin wata ba ina fata ana fahimta wannan duka ɓangaren da ya halatta kenan ƙa'idojin da za a kiyaye a cikin wannan shi ne duk wani mutumin da yake koyon wannan ilimin sai a bincikensa ya gano cewa za a yi ruwa a wuri kaza to ya jingina shi da Allah ya ce insha Allah idan ba a talabijin ba za a bar ka ce insha Allah ba duk da kai musulmi ne kai ka faɗa a ranka cewa kai in Allah ya so ne don kana gama iya wannan Allah kuma ya rusa ya ce shi bai ga dama ba tauraro ya nuna ubangijin tauraro ya ce ya fasa na fata ana fahimta an sha samun irin wannan zaka gani ka wannan ka dogara da su sai ka ga shi kansa wanda ya yi program din ma ya ce sai gobe za a yi ruwa in ya tashi ta koma kafin ya koma gidan ruwa ya dake shi ka ga shi duk abin a hannun Allah yake amma ya halatta a yi wannan hasashen kuma shi yasa ake kiransa hasashe ba a kiransa tabbas da irinsa ne kuma ilimin da zai iya sa a gano hanyoyi na tafiye-tafiye da irinsa ne ake iya gane ma inda za a cire gari kaza yana daidai wuri kaza yanzu wani ne tashi a can sama ya hango duniya sai zama iya shakin Najeriya ake wannan ilimin ne biyu ake ganewa kuna fahimta ko ba tashi sama aka aka ne sai a gane iya shakin ba bincike ne duk daga cikin bangarori don haka geography ma yana wannan yana cikin ƙarƙashin ilimi ne na astronomy a faɗinsa. don haka dukkan su ana suna da alaƙa da saurari to wannan ya halatta amma kuma ka'idarta ita ce a rinka jingina shi da Allah saboda Allah maɗaukacin sarki ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al rai. wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taktubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut a cikin waɗannan abubuwan akwai ɓangarori biyu wa yunzilu al-ghayth saukar da ruwan sama kaga ana iya bincike a ce ana tsammanin za a yi ruwa ko ba za a yi a ciki kuma akwai wa ma ba wanda ya san me zai faru gobe ai a cikin wannan binciken ana iya cewa gobe za a yi kaza amma ba wanda ya sani sai Allah to amma Allah yana iya bayyano ayatihi hilin na. Allah yana iya nuna ayoyinsa don a gane to in ya nuna ka gane wannan ban ya gara kuma yana iya canzawa wannan ka gane zai yi kaza amma ka tabbatar zai yi kazan wannan kuma sai shi ya sani shi sa Allah ya rike ilimin haƙiƙaninsa sai shi saboda waɗannan ayoyi na abubuwa guda biyar na mafasihul ghaib kar mutum ya ɗauka don Allah ya ce shi ya san abin da ke cikin mahaifa sai wani ya ce an an yi scanning ni ma ana iya gaya mun cewa namiji ne ko mace za a haifa kuma na san size ɗinsa kuma yana da rai ko baya da rai ai ana ganin wace ce a wannan duk ba ilimi bane na haƙiƙa. asalin ilimi na haƙiƙa shine wannan da za a haifa ke aw sa'id kai ne uban ke ce uwar amma ta yi za ka haifi sanadiyar mutuwar ka ne ka sani goma ga sani ba inda ka sani za ka bar shi Allah ya ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum a cikin matanku da ƴaƴanku akwai abokan adawarku yanzu wannan dan cikin matarka wanda maniyinka ne ka san abokin adawarka ne amma ba ka sani ba to ka wannan shine wa ya'lamu wa fil arham sannan ka gama binciken ka eh namiji ne ka ce expected delivery date ranar uku ga watan kaza kafin ranar uku ga watan zai fito da rai ko zai mutu ya ya'lamu ma fil arham wannan sai Allah kadai zai fito da lafiya ko zai fito da kurga wannan ba wanda ya sani sai Allah ina fata ana fahimta wannan shine shine asalin ma'anar wa ya'lamu ma fil arham don haka hakikanin ilimin yana komawa ga Allah ne don haka kayi bincikenka sai ka ce muna hasashen muna tsammanin kaza ne amma wal ilmu inda Allah shikenan ya halatta jama'a muna fahimta to wannan shine wanda ya halatta sai mu je bangaren wanda bai halatta ba wanda bai halatta ba shine ilimin tanjim na astrology akwai na gargajiya akwai na zamani amma wannan abun yana da asali tun da lokacin jahiliya larabawa suna da nasu bokaye kenan alkahana da asa'ar sannan suna da kuma tun a lokacin ma ɗan bugun ƙasa da masu bincike ta hanyar ilimin taurari don a gane sa'a ko rashin sa'a samu ko rashin samu rayuwa ko rashin ta na fata ana fahimta akwai irin na gargajiya na larabawa ko ina da irin nasu yan roman tun a da da na greek greek kenan da kuma irin waɗanda a yanzu ake amfani da su wanda yawanci sun samo ne daga da na waɗanda ake amfani da su daga irin wannan mu a gargajiya ka kaga malaman tsubbu waɗanda suke buga ƙasa su zazzana ɗin nan yana daga cikin wannan ɓangare na attanji da waɗanda za su ce tauraronka ya yi gaba tauraron ka yayi yamma za ka kai fi in kai inda tauraron ka yake za a samu matsala kuna fahimta waɗannan su ne waɗanda mutane muka saba da su a yanzu a gargajiyance akwai na 'yan zamani waɗanda suka ɗauko daga tsofin a girkawa a da wanda ake ake kiran shi zodiac sign ko zodiac symbols shi tsari ne na ilimin na taurari wanda ake jingina faruwar abubuwa da sa'a da rashin sa'a ta hanyar su sun haɗa duniyan nan ne suka kasa kashi sha biyu ga gudun watanni amma sai suka raba mutane kashi hudu mutanen da suke gurufin air da mutanen da suke gurufin water da mutanen da suke gurufin fire da mutanen da suke gurufin air waɗanda su suke gurubin ɗin ƙasa da waɗanda suke gurubin ɗin iska da waɗanda suke gurubin ɗin ruwa da waɗanda suke gurubin ɗin wuta don haka sai aka raba personalities ɗin mutane gwargwadon waɗannan zodiac signs ɗin sai a ce tauraron ka ya dace da tauraro kaza ne don haka ba za ka yi arziki ba kai ka dace da kaza ne don haka za ka riƙa yawan fushi kai personalitin ka iri kaza ne saboda haka karka yadda ka zama shugaba ko ka zama shugaba sai an samu barna kuna fahimtar wannan Wance ta dace da wane saboda tauraron su iri ɗaya ne Wance ba ta dace da abu kaza ba za ka karka yadda ka aure ta tauraron ta baya kaɗawa waɗannan abubuwa akwai su a wurin turawa suna da su akwai kuma irin na gargajiya irin na masu bugun ƙasa a yanzu da ‘yan ba da ta'a an fahimta dukkan waɗannan abubuwa haramun ne dukkan su haramun ne kuma da yawa daga cikinsu suna kaiwa ga kafircewa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu suna cikin group din sihiri ne da tsafi waɗansu su saboda haka sai su kai ga kafirci saboda sihiri kafirci ne waɗansu suna ɓangaren bokanci ne da tsubbu sai zan mutum ya kafirta saboda bokancin wasu kuma suna ɓangaren wato iddi'a'in ilimin gaibi ne shi bai ce shi boka ba kuma shi ba tsafi yayi ba amma kawai ya saboda dalilin wannan abun ya sa shi ya gane idan aka yi kaza ba za a dace ba wannan ilimin gaibi ne Allah ne kaɗai ya san a za a dace ko ba za a dace ba to waɗannan abubuwa guda uku duka suna iya sa mutum ya kafirta ya bar musulunci kaga ai kaga kenan abu ne mai haɗari kwarai da gaske ku sani jama'a dukkan abin da ya shafi koye yana daga cikin abin da Allah ya rike a hannunsa ya hana kowa sani kuma ina so in gaya muku da ni da ku da kowaye da kuka sani a duniya dukkan mu ilimin mu ɗaya ne a nan bangaren ba wanda ya san gaibi sai Allah kuma duk wanda ya ce maka ya san gaibu ƙarya yake yi kuma duk wanda ya ce maka wani ya san gaibu ƙarya yake yi saboda ubangijinka ya ce ba wanda ya san gaibu sai shi kaɗai idan ka ce akwai wani da ya san gaibu to me aka bar wa Allah ai kamar yadda Allah ya hana masu mulki su ji daɗin mulki irin nasa to haka zai hana masu ilimi su ji daɗin ilimin irin nasa ba yadda za a yi Allah ya ba wani dukiya ya zama irin yadda Allah yake da tasa dukiya shi Allah walillahi ma fi samawati wa ma ard duk abin da ke duniya da lahira walillahi al akhiratu wal ula wannan na Allah ne shi kadai ba wanda ya isa mulkin duniya da lahira sai Allah sai Allah ya bari zaka iya mulkin duniya amma duniyar ma iya inda aka sanka kuma a zamanin ka kadai wanda zai ci kowane zamani sai Allah rabbul alamin sannan wanda mulkinsa bai da iyaka sai Allahu rabbul alamin kuma wanda a mulkinsa baya bacci ballantana gengedi sai Allahu rabbul alamin kuma wanda mulkinsa ba wanda ya isa ya baki sai abin da yake sai Allahu rabbul alamin akwai wani mai mulki a duniya da zai kai irin wannan to haka a cikin babin ilimi idan Allah ya ba wani ilimi har ya zama ya san gaibi to me bambancinsa da Allah to Allah ba zai taɓa yarda ya haɗa kansa da wani ba shi shi ne ma'anar shirkan ai saboda Allah ya tsarkaka shi yasa in ka musulunta ma sai ka ce wahdahu la sharika lahu kuma in ka tuna mafi girman wanda za ka kawo sunansa bayan Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka musulunta bai ka ce abduhu na yadda shi bawa ne kafin ka musulunta in ka ce shi manzon Allah ne kaɗai ba kai da shi bawa bane ma ba ka musulunta ba sai ka sai ka mai da shi kasa a cikin bayi ka ɗaga ubangiji sama kafin musuluncin ka yake tabbata don ka ba yadda za ka yi kai tsammani Allah zai ba wa wani kuma ilimin gaibi ba zai yi ba bari ku ji da dalili daga ubangiji shi da kanka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ku mafatihul ghaibi a wurinsa ne mabuɗan gaibi suke la ya ha illa huwa yanzu akwai ni tawili akan wannan Ya ce a hannunsa suke kuma yace la alamu ha ba wanda ya san su illa huwa face shi yanzu ta yiwu a ce a abban da wani haka zai yiwu ba sanana ce kul ka gaya musu la alamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah duk duniya cikin sammai da cikin ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun kuma ba wanda ya san ranar da za a yi tashin kiyama saboda Allah madaukakin sarki ya nuna maka wannan abin da gaske yake yi sai Allah ya ce maka ai a iya saninka waɗanda suka ɗan fi kusa da za su iya finka ilimi su ne mala'iku ko aljanu ko annabawa ba su ne ƙarshe ba idan ka yi tunanin mala'iku sai Allah ya ce mala'iku da kansu suka ce su subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana mu fa mu san komai ba sai abin da ka sanar da mu sai Allah ya zai sanar da su gaibi bayan shi ne alimul gaibi wa shahada ku kun san shahada in ya ba ku gaibi ba kun zama iri ɗaya ba ubangiji shi zai haka ana fahimta sannan sai ka ce to sai kuma aljannu saboda su aljannu an suna iya zuwa su sato abubuwa na wanda Allah ya yi wahayi a wurin mala'iku sai su zo su kawo wa mutane kuma da gaske ana samu a cikin aljannu wanda zai zai faɗi labari kuma a bincika sai a samu hakan ya zai ga wa bokansa ya ce wane yana zuwa kuma in ya zo nan matsalarsa a gidansa abu kaza yake nema kuma in aka zuwa faɗa a iya dacewa sai kai tsammani ya san gaibu ne bai san gaibu ba bai da bambanci da likitan garinku wanda ya fi ka ilimi da zai zo ya ce maka a cikin cikinka a kogar ka bai da lafiya ka ce ai ba na jin gobe ya ce a'a ka ta shan ruwa akwai bai da lafiya Leka waye ya gani bincike ne Allah ne ya bashi sai ka ce ya san gaibu ba za ka taba ce ya san gaibu ba haka za ka je wajen mutumin da yake da ilimin psychology sai ce makara da damuwa ka ce kai ba ka damuwa Ga shi kana dariya ce wannan dariyar ma damuwa ce ka jawo shi ilimin sa ne dole ka yadda da shi sai ka ce ya san gaibu to su ma aljannu haka ne akwai abin da Allah yake yarda su iya sani saboda ya zama jarabawa ga wanda ya yarda yake zai koya saboda Allah ya yi wuta ya yi aljanna sai ce ya hadita man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wanda zai shirye a akan ya gane wanda zai bata ya bata akan ya gane sai Allah ya ce ga bata nan to wanda yake so ya saya in ba a bayyana ta ba ai ba wanda zai saya ballanta na je wutar haka sai Allah ya bari sai su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya zo yin wahayi to sai su aljannu saboda suna so su sato Allah ya ce a zo a kawo wa wani a yanke arzikinsa daga rana kaza zai fara yin baya ana fahimta ko a zo a zartar da wani ya auri ko a zo a zartar da wani ya saki wanci duk haka Allah yake zartar da kayan sa yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard shi yake zartar da abu sai ce aje ayi kaza aje ayi kaza to annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljannu saboda tsabar mayata sai su zo su jeru sai wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan wannan ya hau haka za su kai har su je sama saboda idan mala'ika ya zo zai gaya wa na gaban sai ce Allah ya ce ka je ka kaza yana gaya masu kuma shi a ciki din shine illa manistarat as-sam'a sai ya je yayi sata to sai Allah ya ba shi dama kun san ba abin da yake faruwa a duniya nan sai Allah ya ga dama sai Allah ya buɗe masa sai ya bar shi ji sai ya ji kaɗan ya so ya ji na mutum goma misali sai ya ji na mutum ɗaya wani zai samu abu kaza ko ba zai samu abu kaza ba to shi kuma in aka jefo wannan tarkatsin ya san za a kashe shi ba amma tsabar mayaka saboda ya ɗauko kwangilar wajen boka kuma suna da yawa to shi sai gaya wa na gabansa sai a tarwatsa shi sai wance faɗa haka za su yi ta yi suna ta faɗa suna ta faɗa har a zaune ƙasa shi kuma Allah ya ba su daman cewa sai an tsira to sai a zaune ƙarshen don haka mutum na farko in zo faɗa sai ya faɗa sai ya haɗa da ƙarya ta shi Ɗaya haka su ɗari sai zama ga gaskiyar guda ɗaya in aka yi ta jera zama ƙarya nawa ƙarya ɗari to ƙarya casa'in da tara da gaskiya ɗaya sun zama ɗari in aka zo sai a gaya boka to kai a cikin mutanen da suka je wajen boka su ɗari sai aka samu wani guda ɗaya sai na sai dace sai kuma sai ka ji labari da yake kai wawa ne ka ɗauka bokan ne ya aiki Allah ne ba da dama a yi wannan saboda wuta ta samu inda za ta shigar da kai saboda Allah ya mata alkawari ya ce la'amla na jihar zan cika ki to ina za a samu cika in ba irinka in Allah bai baka daman da za ka bata ta irin wannan ba ai ba yadda za a yi jahannama ta samu cika ina fata ana fahimta to kai kuma sai ka je wajen boka wani kuma sai ya zo shi sai faɗi wani zai faɗi ɗaya kuma sai ya ci to kai sai ka ɗauka kamar ta ta ce sai ka ɗauka kai ma kana cikin waɗanda za su ci ina fata an fahimta to wannan shine yanda a ƙarshe aljannu suke yi amma wannan ya nuna cewa sun san gaibu na farko dai tasowa su kai dawa ba nasu bane ilimin na biyu kuma sun ƙara da ƙarya a ciki to shi yasa Allah madaukakin sarki yana mana su ma ba aljanu da mu da su duka iri ɗaya ne falamma qarra tabayyanat aljinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adab muhim sun sha wulakanci da tasku a wurin annabi Sulaiman mulki Allah ya bashi a kansu da su da ɗan adam irin mulkin da shi da kansa ya ce, rabbi Rufinli wa Habli mulkan la yanbaghi mai ahadin min ba'di Allah ka bani mulkin da ba za ka sake ba wani irinsa ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa shaƙe shaytan iblis sai niyyar zai zai ɗaure shi a jikin filan masallaci yara da mutane su zo su ga yau ga shaidan inda ake faɗan nan manzon Allah sallallahu alaihi sai na tuna da annabi Suleiman ya yi addu'a ya ce kar a ba wa wani mulki bayansa sai na tuna in ne haka ai ya nuna na yi takara da shi kenan sai na sake sai na bar wa annabi Suleiman wannan sallallahu alaihi wasallam Suna fata an fahimci wannan to wannan shi ya sa ashe aljannu su ma ba san gaibu ba annabi Suleiman yana cikin mulkinsu suna tsananin tsoronsa ashe har Allah ya karɓi ransa yana tsaye ya sa su aiki ya dogara a kan sandarsa Allah ya ransa yana tsaye a haka amma ba sani ba suna ta suna ta kun suka ɗage kai suka gari sai su ci gaba ya na lahu ma ya sha duk abin da yake so suna yi ashe annabi suleiman tuntuni yana tsaye a matsayin gawa ce sai da Allah ya sa gara ta zo ta ci sandarsa sandar tana rufewa kawai sai annabi suleiman ya faɗi sai aka ce ashe dama muna ta aikin baban giwa ne yanzu wanda ya kasa aljanu ko sun taru da juna ba fa mutum ɗaya ba suka kasa gane annabi Sulaiman ya rasu sai su gano kana da sa'a ko ka da ita na fata an fahimta za ka ɓata ce kawai suke tabbatar da ku a banza mutum ya ta tsammani wai an tara wane ne wane yana da rawahanai wane duk ƙaryar banza ce wallahi ba abin da wani zai iya maka kawai sai Allah kana jin tsoron su shedan din sai zai daɗa ƙara inna ma dalikum shaytanu yukhawwifu awliya'ahu sai su tara zanin ka amma wallahi ba wanda ya isa da ka da komai wa yukhawwifunaka bil ladina min duni Allah ne kadai abin tsoro ba wanda duk wanda yake maka zaka gani ka ce ba abin da za ka gani sai alheri kuma wallahi ba zai iya maka komai ba sai abin da Allah ya maka saboda wannan kaunin da duniyar da mutane duka Allah ne ke gudanar da kayansa Allah ba yadda za a yi kai masa kwatanta irin yadda mulki yake ka dubi yadda masu mulki mana suke da mutuwa da rai akan su samu shi ubangiji yana da mulkin sama da ƙasa da mutane sai ya miƙa ragamar mulkin ga wani ya ce wani zai iya bisagin akan wani waye ita Allah ya masa wannan ai Allah ba zai dai wannan ba Ba ka da sanin ilimin gaibi da tasarrufi a cikin duniya ba wanda yake wannan sai Allah shi kaɗansa wanda ya kai ƙololuwa da za ka yi tsammani haka su ne annabawa Allah maɗaukakin sarki ce tun daga kan annabi Nuhu shi ne farkon manzo mai wa'azi har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna ishara cewa ya ce musu su ce ba su san gaibi ba shi sa Allah ya ga mana cikin suratu Hud annabi nuhu a cikin wa'azinsa ya ce wa mutanensa wala aqulu indi khaza'inul ardi wala aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak kar ku tsammani fa na ce muku taskokin Allah suna hannuna ne ba ni bane Allah yana rike da kayan ka wala a'lamul ghaiba kuma ni ban san gaibu ba annabi nuhu kenan har aka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mishi ka faɗi irin abin da annabi nuhu ya faɗa Allah ya ce ka ce kulla aqulu lakum indi khaza'inullah ka ce musu ni fa ban ce muku taskokin Allah suna hannuna ba kuma ban isa ma in faɗa ba wala a'lamul ghaiba kuma ni ban san gaibi ba Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin suratul araf yake sake maimaitawa قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ka ce da su ba na mallakar amfani da cutarwa wa kaina ballantana wa wani Allah ne yake mallaka shi yake sawa yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin da Allah in yana da tasarrufi a cikin kauni akan ciwo zai rinka bari safarsa suna ciwo da warkar da su ba irin tausayin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ciwon ya kama shi in ciwo ya kama shi zai wazi ciwo ya kama shi fare kasa fita sallah zai bar ciwon nan a jikinsa inda hannunsa yake ba hannunsa yake ba sannan a hannun sai ke ya daga hannu ya ce Allah ka bar lafiya ai bai bukatar haka sai ya warkar da kansa amma ka gane cewa shi ma bawa ne fa ubangiji ne ke juya shi yanda yake so shi yasa in yayi sai a ce kul a'udhu bi rabbil falaq ka karanta ka ce a gaya masa sai ya faɗa sai Allah yana juya shi yanda yake so wannan shi yasa ya fi kowa a duniya saboda Allah ya fi juya shi irin yadda Allah yake so kai in Allah yake ka yi sai ka yi lissafi ka wani ka bar wani shi kuma duk abin da Allah ya ce haka yake yi shi yasa Allah ya fi son sa fiye da kowa kuna fahimta wannan shi zai sai ka gane annabi sallallahu alaihi wasallam darajar ka fa ta shi shine ka bar shi a bawan Allah shine ka gama kure darajar sa kenan amma kana kaiwa za ka ce su zama daidai da ubangiji wannan kuma ka faɗi warwar na fata ana fahimta shi yasa Allah madaukakin sarki yake kace kul ma kuntu bid'an min ar-rusul ni fa ba faro bane a cikin manzanni Allah yake kace kuma wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ni ho ban san me za a yi da ni ba ban san abin da za a yi da ku ba gobe zan yi lafiya gobe zan yi cuta gobe zan yi kaza inda ba haka ba annabi sai ba zai samu hadarurruka ba shi yasa yake wa man masaniyar su annabi sai ya taba faduwa ya karye sai kwanaki baya iya fita sallah ya fado daga kan doki sallallahu alaihi wasallama an yake aka jefe shi ya fasa masa goshi ya fasa masa hakori ba zai tsaya a masa wannan haka kawai ba ya yi kokari ya sunkuya ma amma abin ya fasa goshinsa sallallahu alaihi wasallam jini yana ta zuba duk wannan ba zai da gangan ba ai kuma yana da damar da zai tare da zai tare amma ubangiji ya kaddara masa dole sai ya same shi saboda haka shi ma bawa ne a gaban ubangiji jama'a wannan kauni Allah ne kadai yake gudanar da shi don haka mu yi imani da Allah kar mu yarda da wani masu ilimin tanjim me yasa duk muka ɗauko wannan magana muka kawo nan shine suna gani kamar akwai abin da za a yi a kautar maka da wannan abin mummunan da ya same ka ko mummunan da ake tsoron kar ya same ka ko kyakkyawan da ke can a matso masa billahi la ilaha illa huwa ba su iyawa inda za su iya lastaktar min alkhairi da duk arzikin nan da suka ce zai zo da sai su ta je gidansu ba sai sun duba maka ba duk wanda ka ce ya yi maka duba ba sai ka biya shi to ai ka fi shi ma dama dama Kai ka nuna koko Allah ya baka kuɗi a account shi bai da shi kai ka je yana gaya maka abin da zaka biya a duba maka in yana duba ya duba nashi mana a'a kuma in gaskiya ne su fara duba ƴaƴan su bana duk suna cikin suna cikin wahala suna nema a wurin ku kuma sai ku ɗauka za su iya na farko su ba za su iya ba na biyu ba za su iya sa Allah ya yi ba inda ma a ce suna da wata dama ne wata fada a wurin Allah sai su ce wa Allah ka yi sai Allah ya yi da sai a ce amma da wasu kafirai ne masu wa ma kafiri kafirina illa fi dalal addu'ar kafirai du'a banza take ba ka kace su maka addu'a banza ne kace su duba maka banza ne in ma sun duba sun gani ba za su iya canza komai ba ba wanda yake iya canzawa sai Allah jama'a an bayyana to daga cikin nau'ukan wannan akwai na wanda ba dubawa za a yi ba shi fortune shi da kai ma za ka iya aka ga maka science sai ka ce da ka ga wani wani ai yana da yana da farar fuska eh, wance kuma tana da tana da farar kafa ko eh, in ka auri wance kaga abubuwan suna da ya karabu da ita kawai kuna fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce canfin mutane galibi ya fi yawa akan abubuwa guda uku da mace da abun hawa da gida canfi ya fi tabbata galibi a waɗannan abubuwa yadda za ka kauce waɗannan shine ka yarda da Allah kawai in ka ga abu yayi Allah ne in ka ga abu bai yi ba Allah ne lokacin faɗuwarka ne ya dace da daidai lokacin da ka auri wance baka inda ka auri wance ba ma dama lokacin faɗuwar yayi ba ka da tasirin komi da Allah zai dube ka saboda wance wai yi. ko ya fata ta isa ko kai ka isa daidai lokacin da wani abu ya samu ka rika tuna girman Allah ba yanzu sai ka ce zuwa a sanadiyar wance kawai sai Allah ya fasa baka kuɗi yanzu wancan ita waye kuna fahimta sannan a sanadiyar wance sai Allah ya baka kuɗi to mutane da yawa da Allah ya ba su su da sa da wance me yasa ya ba su a albarkaci a su babu ita sai kai ne sai zama sai sanadiyarsa haka ba wani mutum bai a sanadiyarsa Allah zai wani abu kaza ko a sanadiyarsa Allah zai fata mulkin Allah cikakke ne baya jiran wani kafin ya zartar kuma baya jiran wani bayan ya zartar kuna fahimta za ku daina camfi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi dangane da wannan attarjim ɗin da ya zama haramun saboda ɗan zama mana shine abin da za mu cika da shi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga zaid ibn khalid al-juhani Allah ya ƙara yarda gare shi yace mun tashi da safe a Hudaybiya sai aka kwana ana ruwa da aka tashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu kaci ci kaci ci ce atabiruna ma qala rabbukum kun san abin da ubangiji yace yau. suka ce Allah da manzonsa suka fi sani Ta ce ubangijinku ya ce asbaha min ibadi mu'minin wa kafir yau duniya ta wayi gari daga cikin bayina akwai kafiri akwai mu'mini duk wanda ya ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi mun sha ruwa mun samu ruwa da falalar Allah da ra'amar Allah Allah ya ji kanmu Allah ya mana ruwa ce wannan mu'mini Ya yace kafiri kuma shine duk wanda yace an yi ruwa saboda tauraro kaza yace to wannan shine kafin. daga nan ne aka gane ashe camfin ta abubuwan da Allah ke yi da tauraro kafirci ke ta annabi ta sanar ce mu'minin wa kafir ai kun san kafir ko huwa allazi khalaqakum fa minkum mu'minun wa minkum wanda kafir kuma irin kafir ne ai asalin kafir ne lamba ɗaya ko to shine anan ma wannan ya nuna cewa ashe camfin faruwar abubuwa da taurari kafirci ne in ka yi tsammani cewa wani tauraro yana da tasiri akan yadda Allah ke gudanar da abubuwa to wannan abin kafirci ne me yasa shine raba mulkin Allah ne ka ba Allah kashi ɗari sai ka ba kashi casa'in da biyar sai ka ɗauki biyar ka ba tauraro shi ko Allah ko min ƙarancin abin da ka ba wani ba shi ba in dai a cikin tasarrufinsa ne na rububiyya ko uluhiyya to wannan abin ya sa ka kafurta ina fata ana fahimta da kyau ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Abdullahi ibn Abbas wanda yake cikin sunan Abu Dawud da sunan Ibn Majah Albani ya inganta shi ya ce mani tabbata ilman minan nujum duk wanda ya koyi wani ilimi na ilimin taurari domin ya rinka bugun ƙasa ko tsubbu ko yanke neman sa'a da shi iktabasa shu'batan min as-sihr wannan ya tosano wani abu na ilimin tsafi zada ma zada duk yawan abin da yayi gurgurdon yawan abin da ya ɗiba wa kansa duk wannan kuna ji annabi sallallahu ya kira shi sihiri sihiri kuma walakin na shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr inna ma nahnu fitnatun fala takfur ba ka shi ne sihiri al ahmad ya ruwaito a cikin musnad da isnadi Hassan kamar yadda shu'aibu an-na'ut yake cewa Allah ya ji kansa hadisin abu musa al-ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatatul la yadkhuluna al-janna mutum uku ba za su shiga aljanna ba mudminun mudminu khamrin wanda ya dawwama akan shan giya ya ki tuba ya ki denawa da shan kwayoyi dukkansu ba ne abin da ke bugarwa ba wa fafi rahim da wanda ya yanke zumunci kuma ya kiya gyara har ya mutu ko aka mutu wa musaddiqun bisihir da wanda yake gaskata matafa wanda ke gaskata irin waɗannan abubuwa na zodiac sign Ba ka dai a takaice bari mu yi abin ɗauraya ilimin taurari ya kasu kashi biyu akwai na halal akwai na haram na halal shine na wabin najmi hum yahtadun shine na wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil wal bahr irin wanda ɗan adam zai yi bincike ta hanyar ilimin kimiyya domin ya gano abubuwa domin amfanin tsarin addini ko tsarin rayuwa wanda amma bincike ne na ilimi ke sawa ba ɗorawa kan sa'a ko ɗorawa kan canfi ko ɗorawa akan ƙarfin tasirin tauraron ba A'a sai dai tauraro ya zama alama ce da aka tsaba in aka ga tauraro ya yi iri kaza to alama ce ta cewa za a yi abu kaza wannan bincike ne na sanin yanayi wannan ya halatta babu laifi da kuma abin da zai sa a gano alƙibla ko a gano wani abu na addini wannan duka ya halatta bangare na biyu na haram shine yin amfani da ilimin taurari domin gane sa'ar wane da faɗuwar wane akwai lokacin da waɗansu tashoshi na gidajen rediyo suka rinka yin hira da waɗansu irin waɗannan ba sai na faɗi tashar ba don har na kira wani daga cikin ma'aikatan ke ce musu wannan abin da ake kafirci ne don ke kiran wani ba zan manta ba a lokacin aka tambaye shi aka ce ana yin takarar tsakanin matan nan matar Bill Clinton da wani na yanzu nan aka ce wane ne zai cikin a wancan lokacin sai ce ai Hillary Clinton ita za ta ci ita za ta ci eh ita za ta ci ana yi ko sai ubangiji na sai karyata shi sai ce to ina ce kun ji ku kira shi ku ce masa dama na ce karya yake yi yanzu ya zai tabbatar yanzu da Allah ya sa wani ya ci ya sa tauraron ya canza ya ɗauko ta ya bata in zai iya ashe ba su iyawa saboda haka ba wanda yake juya wannan duniya sai Allah Ka iti itikadin cewa akwai wani da ke taya Allah ko akwai wani da Allah ya bashi cikin taurari wanda zai nuna sa'arwa ne da rashin sa'arwa ne da faruwar abu kaza da rashin faruwar abu kaza ƙarya ce sannan ku gane daga ƙarƙashin wannan ne malaman tsubbu duk suka shiga ciki da ƙarƙashin wannan ne malaman duba suka shiga ciki daga ƙarƙashin wannan ne waɗanda suke yin kara-kara domin a gane wane ne ya safar abu kaza duk suna cikin ci duk yan tanjin ne haramun ne idan aka yi sata kuma babu wani abin da ya bayyana na rantse da Allah ba wanda ya sani sai Allah kuma duk yadda kai wallahi sai dai kai amfani da alamomi nawa alama wannan kuma ilimi ne na bincike ta hanyar yadda ake iya gane mai laifi wannan kuma ko ya amfani da tauraro ba in ka samu mutumin da ya karanta criminology yana ganin mutum mai laifi yana iya ganewa wannan ko ba harkar taurari bane amma a gane wani ilimi ne don an yi kaza ya faɗi akan wane wane ne ya tsata a sake ya faɗi akan shi shi ya tsata ƙarya ce aikin shekaru ne haka duk mutumin kirki ya nesa nesa da waɗannan abinda muka kuskure Allah ya zai mana sallallahu wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum